gagara da rukun mahansa da rabi kwankwaso ka shige gaba min bi ka a baya sai kwankwaso sawun giwa ɓadda na raƙumi kwankwaso ɓauna mai tafiyar ka sai ta sai kwankwaso jama'a assalamu alaikum da farko na so fara da godiya ga allah subhanahu wa ta'ala kuma gudewa dukkanin al'ummar jihar kano da ma najeriya ga baki daya da kuma yi mana barka da sallah da addu'ar allah da ba mu yawan rai da lafiya kuma ya ci gaba da maimaita mana irin waɗannan ranaku masu daraja ina sa wannan dama yayin da nake wa mutane barka da sallah a wannan jiha da ma ƙasa gaba gida ina kuma yi wa al'azamu fatan alheri da addu'ar yadda suka je lafiya su dawo lafiya kuma da addu'ar dukkanin addu'o'i da aka yi wa wannan jiha da ma ƙasa ga baki na alheri allah ya karba muna godiya ga allah da yi nuna mana wannan muhimmiyar rana rana da muka yi wannan babbar sallah kuma nan nake taya al'ummar jihar kano da ma najeriya baki daya fatan alheri da jaje na irin yadda aka samu kai a wannan babban sallah kafin lokacin na son godewa tauraruwa Mujini namijin fama sai rabi'i kwankwaso wani kaya sai amana ke ɗauka kwankwaso